Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. kuma kamar yadda kuka san shirin wajen kawo muku jarumai 'yan wasa da abubuwan da ke bebe da masana'antarsu to yau ma dai haka lamarin yake domin kuwa ina tare ne da wasu fitattun 'yan wasa biyu da ne kicibis da su a wajen shirya fim wato location jarumi nuhu abdullahi da jaruma fati abubakar da aka fi sani da fati shu'uma kamar yadda za ku ji su to bismillah to tarihin rayuwa na ni garin kaduna ce an haife ni a tudun wada na girma a nan Ne karatuna karatu na har ta kai ga allah ya sa na tsinci kaina cikin wannan sana'a za ka kin shekara nawa a wannan sana'a mm, zan kai shekara bakwai a ciki Aikin daɗe haka? Mm, na daɗe ba laifi. Kaman jiya ne fa na fim ɗin da na shi Umar. Haka ne a kwana a tashi ayi ba wuya. To kina iya gaya mana fina-finan da kika yi banda wannan? Eh to sai dai in tsakuro daga kaɗan daga cikin wa'inda na yi saboda yanzu idan na ce zan faɗe su ba za su ba kamar yin wanda dai mutane suka fi sani na farkon fim ɗina sai na auri zango fati shu'uma shu'uma dai ko mm. sai kuma irin su siyan baki al'ajabi da dai sauransu su basma su waye dai ga sunan dai da yawa to me wanda sha'awa ce ta kai ki wannan fage eh to ni sha'awan da ya kai ni ina kallon fim ɗin adam e zangoni gaskiya ni fans ɗin shi ce ina son shi kuma da na ga yanayin yadda suke faɗakarwa na kalla wani fim na ga eh abin da ya taɓa faruwa ne kuma suka yi a fim ɗin sai abin ya ban sha'awa sai na ce to ni ma me zai hana in shiga harkar ni ma in faɗakar da wani kamar yadda aka faɗakar da ni na gani abin da ya lokacin da kika shigo industry akwai maganganu da da aka yi fati ai ta fito ne dama ta ce za a mata aure ta ce sai ta aure zango shi yasa aka yi mata wannan fim din nan zango me zaki ce akai eh to ba aure gaskiya za a yi mun ba saboda ma mahaifiyata ta yarda na shiga harkar to da na zo na shiga ma sai na zo a daidai kan gaba za a yi fim din sai na aure zango to da aka zo aka gwada ni aka ga eh na iya acting sai Adam ya ce to san ke don dai maganganun ba gaskiya bane a ba gaskiya bane <laughs> a lokacin shine fim ki na farko mm, shine fim ɗina na farko sai na aure zango mm, to me yasa ba a kiranki da sai na aure zango a kiranki da shu'uma eh to kin san shi na fara yi ko da ke har yanzu wa'insu suna kirana da sai na aure zango to da yake kin san shi fim ɗin shu'uma da yake irin shu'umanci ki mutane suna so su ga ka fito a mara mutunci za ki ga sunan nan ya fi banka da to shi fim din sai na aure zango kama akan soyayya ne ina son wani to kinga kuma fim din soyayya an saba yin shi to idan aka ce kuma irin wannan fim din ka fito a mara ji a waye ba a fiye yin shi ba kuma ba a fiye samu wanda zai yi abin yayi kyau to ni kuma ina ganin dan na yi shi da kyau ne sosai kuma na bada abin da ake so shi yasa mutane suke yawan kira na da suna haka to madalla bari mu ji ta bakin nuhu abdullahi game da sana'ar fim Well, sana'ar Hausa fim kamar da kowa ya sani da ita a matsayina na mai shirya fim da kuma mai fitowa a cikin fim sana'a ce wacce take samar mana da aikin yi a matsayin na matasa kuma take samar mana da yanayi mai kyau muka yi karatu kuma muke jin daɗin rayuwar mu muke taimakon waɗanda suke tare da mu bakin gwargwado. Duk da dai na ji ɗazu kana ci ai Dubai ɗin nan duk ƙarya ce ɗari uku da hamsin ma zai kai wani. <laughs> Wala a cikin script ne muke faɗa kamar da labarin ya zo so shi ne kika ji muna yin sinna a lokacin. Okay, to me ya ja ra'ayinka ka fara fim? Wata na fara fim ne a matsayina ko kuma na rasa ra'ayin ne a matsayina na wanda yake son ya ringa shirya fina-finai ana kai su kasuwa ana sayarwa kuma ana samun riba. Mm-hmm. So ina yin hakan ne sai darakta Aminu Sayar ya shawarci in cewa ya kamata in fara fitowa a cikin fina-finai. Hakan ne yasa kuma na amince kuma na fara fitowa. Yanzu ka kai shekara nawa? Da yin me? Da fara wani harkar. Um, a matsayina na mai fitowa a ciki a shekara ta 2013 amma na shiga masana'antar fina-finai ne a shekara ta 2009 a matsayin mai shirya fim su bayan na yi shekara wajen hudu kenan a 2013 sai na fara fitowa a cikin fina-finai da fim ɗina na farko mai suna ashabul kafi idan muka duba lokacin da kake shiryawa wato producing kenan mm. za ka iya tuna fina-finan da ka yi a lokacin ya fim ɗina na farko wanda na fara shiryawa shine fulanin asali sai mu jarrabi, sai kuskure na su ne fim sun da na fara producing kafin fara fitowa a cikin fina-finai daga fara kuma kai mujarrabi um... ashabul kafi ashabul kafi eh. sai wanne ashabul kafi kanin miji you know suna nan da yawa gaba da gabanta baya da kura ana wata ga wata dari daya karkara mm, yanzu bar mu dauki kanin miji hmm. na san dai baka san wannan al'adan ba kila a fim ka gan shi gaskiya sai da na no na san al'adar amma ban yi tunanin abin is worse ba ko kuma abin yana da muni su ko ban ga clear picture na munin abin ba sai da na fito a cikin fim din sai na gane cewar illar al'adar yadda ake yin ta a kasar Hausa domin har yanzu ana yin ta sai a fim ɗin na ƙara fahimtar al'adar yadda take kuma da illar da take da shi a cikin al'umma amma dai gaskiya ka yi kokari a wannan fim <laughs> ka sha duka fa na sha duka har na gaske ma kuwa mm, an ce ka ce kai ma ko kai ne haka za ka yi ai ya kamata in yi hakan ayi ai saboda kishi go ya to a fina-finan nan naka wanne ne zakaran gwajin dafi gaskiya na fi son kanin mace ban sani ba ko dan saboda shi ne fim ɗina wanda mutane suka fi sani na da shi ban sani ba ko dan shi ne shi ne fim ɗin da mutane suka fi sani na da shi ko kuma don shi ne fim ɗin da kusan in ci ya samar min da saurin sanayya a tsakanin al'umma masu kallon fina-fina a na jin kodin saboda sakonnin da fim ɗin yake ɗauke da shi ya yasa nake son fim ɗin kuma ya zama zakaran gwajin dafi a cikin ragowar fina fina anti kafin mu je ga fim ɗin da kika fi so akwai wani fim da ake ce mishi basma ke kika yi kika fito a yar aiki kina azabtar da yar masu gida iyayenta in sun je aiki an ce wannan fim ɗin ya ɗan ja miki bakin jini za ki ce akan eh to ga yara ne amma manya dai wanda suke kallo sun san ai fim ne amma yaro dai karami in yana laifi a gida aka ce me za mu kira maka uwa ne sai kiga yaro ya natsu ko ya fara kuka uwa ne mai dukan yara mm, mai dukan yara gaskiya mm. dai bai wani ja matsala ba yara ne dai kanana dai irin in sun ganni sai su ji tsoro to su ma dai sun riga sun fara saba. amma a lokacin da aka baki wannan fim din na san a yanda na ganki na san za ki so yara ya kika ji to gaskiya akwai wani sima da na ce ba zan yi ba inda nake buga mata kai aka ce mm-hmm. sai na yi to da kuma aka zo aka nuna min wani bidiyo ya faru live yar mm-hmm. aiki ce irin ba ta san irin akwai kamarar nan da ake sawa ba a gida mm-hmm. ta daddake yarinyar da na gani na ce a ah, to ga abin ma ya faru ni ma bara na yi tun da fim ne sai na yi shi to amma yarinyar da kuka yi fim din da ita fa wani irin kallo take miki ganin yarinya ce kanuwa to da ta fara jin tsoro sai ta aza da gaske ne dake fim ɗinta kenan na farko so idan kafin a fara sai in dan jata da wasa in mata wasa in mata wasa in dan ciro sweet na bata in ta mata wasa to da an zo sai in ce in na zo ba dukan ki zan yi ba kaza kaza kaza sai ta fara fahimta na. ce ki sha wuya a fim din. <laughs> Eh to gaskiya ba ban sha wahala ba da yake to sana'a ta ce wajen dai fannin yarinya ne gaskiya na ɗan sha wahala da yake kin san yarinya ce kuma fim din ta kenan na farko. Mm, a cikin fina-finan ki wanne ne zakaran gwajin dafi? Gaskiya shine fim din sai na aure zango. saboda ban taɓa yin fim ba idan kika kalli fim ɗin mm-hmm. lokacin shine fim ɗina na farko na yi ƙoƙari sosai zaki zaton irin ai shekara da shekaru yadda nake acting gaskiya ina son wannan fim din sosai kin nemi a da shi a ban nemi a da shi ba an ce wai sai kana so za ka nema eh idan suka ga kayi kokari suna baka ni dai gaskiya duk award din da ake bani na cancanta ne a bani ba wai ni ma nake yi ba dan ma wani award din ma san ina bacci kusan karfe 1 dare aka kira ni aka ce wai an bani award a Abuja MTN award to kin ga ni dai um, me zan ce yanayin yanda nake aiki na ne shi yasa aka bani akwai raɗe-raɗen zaki aure ɗan Zariya. <laughs> ta shi kenan Allah ya sa haka ne mm. na ɗauka ma zaki ce eh rana kaza ne lokaci ah, Allah dai ya kawo mijin <laughs> to ya bayanin aiki fa zaki ci gaba ne in kin yi aure ko ko yaya a ba zan ci gaba ba sai dai in dinga producing ɗin fim ɗina na kaina guda ya baki mm, in ya banna zan yi in bai banna ba kuma sai ya zaɓa min wata sana'ar da ta dace da ni in dinga yi dan ba zan zauna gaskiya haka ba kin san mace sai da sana'a a da kika shigo industry na san akwai abubuwan da kika gani wanda kafin ki shigo ba kya musu wannan kallon zaki dan ba mu labarin su eh to abubuwan da na gani da na shigo na kan ga mutum a fim mugu kuma idan na zo na gan shi a fili sai in ganshi na tsatsi kamali sai abin yayi ta ban mamaki to ni ma haka yanzu ake min wannan kallon sai a dinga ai ya ce kaza kaza kuma sai ka zauna da ni ka ga ma ban da fada to irin wannan kallon da dai nake musu kuma sai in zo in ga ba haka bane babu irin kallon cewa sai ka dan ba da cin hanci za a saka a fim duk baki ga wannan ba? Oh gaskiya ni ban ga wannan ba gaskiya. Ban ma haɗu da irin wa'annan mutanen ba. Ana ta cewa akwai sa akwai sa amma ni da na shiga gaskiya ban ma gansa ba saboda babu masu ne kwata-kwata. Saboda kin san in aka ce kai duniya ta san ka kuma yanayin sana'an da kake yi duniya ta san abin to dole sai daman zaka toshe kunnen kaza a ce ai iska ne kafin su fara sa yarinya a fim sai sun yi kaza ko wani abu. duk sharri ne wallahi da na shiga duk ba haka bane to ya magana kuma da aka ce babu zaman lafiya a industry kan wayannan daban kan wayannan daban na sani kin ga wannan mm. eh to in kin san dai abin da aka ce jama'a suna da yawa a ciki kuma ana yi kin san dole a samu wannan ko kima wajen fannin aikin ki aka samu haka <laughs> idan mutum ko irin ya kawo ma magana mm. kaka yi amfani da maganan shi sai ka bari in mutumin ne yana zaune ko kuna zaune ga baki ɗaya wani an ce ka ce kaza a kaina kaza kaza to idan ƙarya yi a wajen zaki ga yaji kunya mm-hmm. saboda ka tutsiye shi a cikin mutane mm. to kin ga gobe ba zai ƙara ba to muna yawan fuskantar irin wa'ina abubuwan irin a cewa na ya zage ka ko wani abu sai ka kama ka hau ka zauna amma dai in dai kai irin wannan abubuwan komai zai zo da sauƙi gaskiya shiryawa to yau sai gashi wani yana shiryawa yana dan babba ku duka ka ku ci abincin da ya wuce dubu kaza ka ku ci abincin da ya wuce dubu kaza me yake kawo haka ko kai ma kai haka ne Watan wani lokaci kin san akwai kowane irin ana yin budget na fim. So kuma a budget din akwai miscellaneous wasan wani abin da zai ji ya dawo. So wani lokaci zaki ga wasu ba su fiye sa irin wannan kuɗin miscellaneous din ba. Kuma idan aka yi budget wani lokaci kin san misali harka ce ta lissafi baka da yaƙinin kaza kaza ne. To idan lissafin ya shige shi kuma mai shirya yana ƙoƙarin ya ga ya yi abin da bai wuce aljihunsa ba saboda ga dama abin da ya tandarwa aljihunsa mm. na wannan aikin to shine wani lokaci zaki ga producer yana dan cewa a dan yi za a yi kaza saboda yana kallon abin da ya niko gari da shi domin ya shirya wannan fim kusan abin da yake jawo kenan ji ana cewa to ai shi ma ya producer ya san zafin yanda kashe eh. kuɗi yake eh tabbas mm, sai na ce to kakka ji haushi fa kace ka fasa a'a ba jin haushi ai an riga an sawa ai mm. wato ni nan da nan kawai sai na hada daya da biyu sai ya bani wani ansa daban mm. cewan kamar hausa fim ba ci gaba kenan inda har za a ci abinci a rage a kai ma wasu kuma a ci kuma a ɗauki nan barin sai kuma a ɗauki abincin a kai nan za mu iya cewa rashin ci gaba ne ko kuri rashin wayewa ne ba rashin ci gaba ne ba kuma rashin wayewa ba ne kamar yadda na gaya miki a kowa da yanayi da yake tsarin yin aikinsa sannan kuma za ki ga ragowar bangarori na duniya da suke yin fina-finai akwai tallafin gwamnati akwai tallafin manyan kamfaninnika mu kuma duk wanda suke shirya fim zaki ga su ne da yan uwansu da abokan su suke hada kwabo da taro suke hada suke yi idan kika ɗauki koda nan fina-finan da suke lagos za shiga irin su in suna yin fim kamfanin pic yana ɗaukar nauyi mm-hmm. ya sponsoring ya advert ya ba su kuɗi mm-hmm. mu kuma da mu da abokananmu ne muke yi su wasu abubuwan bai zama lalle a same su yadda ake tsammani ba sai gwamnati ta shigo kamfanin sun shigo sai da cewa wannan matasa ne masu buƙatar taimako kuma a taimake su kuma sai a samar da dukkan yanayin da ake tunanin za a yi samarwa amma wallahi ana yin kokari alhamdulillah sannan akwai korafin da ake muku ku yan fim da kuka ɗan yi fice haka irin ka cewa idan aka ɗauke ku fim sai ku ce ku kwana ɗaya za ku yi a kwana ɗaya nan za a yi dukkan sinasinai ashirin ko talatin kana ganin kun yi adalci haka watan eh, producer ne ke yin shirin da ce kwana kaza nake so da kai kai kuma based on ne din zaka ce eh, eh, yau kwana kaza zan kuma zaka rubuta a shirin ɗinka kuma next aiki zaka ba wasu wani lokaci akan samu matsala a kasa karasa aiki wani lokaci ka ce kwana hudu ko uku ko biyu akwai special appearance ko kuma in ce cameo appearance wanda za ki ga mutum ya zo ya sin biyu ko uku amma yanayin ya sa ba za a iya karasawa ba ko wani abu ya faru na dile ko na waye da sauransu wannan abu ya sa kasa karasawa to sai a dawo ana wasu maganganun da ba shi ba ne amma dai kowa dai na kokarin ya ga tunda an biya shi haƙƙin sa ya tsaya ya karasa ya yi wa mutane aikin su a wuce gurin amma ba wai dan baya sun yi ne kawai dai magana a nan ne da na ji ana korafin haka kuke yi mm, kuma sai na ji kana cewa kai ma ai yau yau din za ka wuce a ai tun yau kwana na uku a garin nan yau kwana na uku a garin da so to haka kuka tsara eh, kenan haka muka tsara ba wai kai ne ka tsara haka ina ai sai mutum ya gaya maka kwana nawa za ku yi ka karanta scripts kun yi tsada da shi sannan kuma ka sani saboda gobe ina da aiki a Kano so yanzu a kaddara sai kai kwana uku ba ku gama shirin kuma ya za ka yi so idan muka yi kwana uku mu abin nan akwai abin da ake cewa carry over za a ƙara sa rana zuwa ƙara sa Dole dai sai ka tafi. Dole. saboda kana da schedule ɗinka wanda za ka yi na gaba wani lokaci kuma mutum yana samun interval amma wani lokaci wani yanayin ne yake zuwa bayan yacce za ka yi dole sai ka tafi amma ana carry over ko kuma first schedule ko second schedule da ana irin wannan aiki ba wai sabon abu kuma rashin jituwa ne tsakanin kara producer da kake wa aiki ba. to fati wani fim ne kike shirin fitowa nan gaba. eh to fim ɗin da zai fito next duk da dai ba wai ni na shirya shi ba wani producer ne ya shirya shi labarin ya min kyau wanda muka yi ni da Adamu kenan da na gama na taho wannan aikin gaskiya zai yi kyau saboda fim ɗin an nuna irin mace ne mara godiyar Allah shi kuma mijin yana kokari a kanta amma ba ta gani mhm. to karshe za ta zo ci amanar shi da dai sauransu gaskiya idan dai wannan fim din ya fito ina muku mai albashir za ku ji daɗin shi sosai faɗakar mm, ke zai faɗakar sosai eh sunan fim ɗin matata matata kenan mm. matata ta yi shu'umancin dai kawai <laughs> ta yi sosai <laughs> Allah ya kyauta na saba ki rasa wasu saƙo da zaki aika musu yanki masu sauraron ki ba eh to saƙon da zan aika shine in an kira mu a waya an gaba mu daga ba a danga haƙuri watakila ko aiki muke ko wani abu ko kuma ka gaba ɗaga ba sai ka yi tax. suna na wane ni masoyinki ne a ni masoyinka ne ina so na yi magana da kai zaka gama da kanshi ko ya kira ko ta kira a dinga mana uzuri kuma kallon mutanen banza da ake mana gaskiya ba masu saboda ɗana kowa ne kowa uwa ce ta haife shi ko ba haka ba yau mu kaman kowa muke faɗakar wanda zan yi jan hankalin da zan yi ga mutane kenan To da fatan suna sauraron ki. Mal Nuhu me saƙonka? Um, akwai saƙo gaskiya ina son jinjina musu da ƙaunar da suke nuna min ba tare da na ba su ko kwabo ba. na gode sosai Allah ya saka da alheri Allah ya ba zumunci akwai handles ina na social network idan suna son su bani shawarwari ko hannunka mai sanda akan wasu al'amuran da suka shafe ni ko fina-finina to da Allah kar su yi kasa a gwiwa su sanar da ni insha Allah na gode sosai To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Ma'amadadin sashen Hausa na Rediyo Faransa ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.